A sanar Shalbirat ta dubi Boka Sadusa cikin alamun tsoro ta ce, Ya kai Abul Haliyal, anya kuwa kana ganin cewa Rogatul Agwanu zai amince ya dauke mu ya kai mu bakin kogon Bahar Sufiya? To wai shin ma me ka ta zuwan mu can ɗin? Alhalin ka san cewa sansani ne na mutuwa. Sadusa ya ajiye zuciya sannan ya ce, Ki hakuri ya ke wannan ya sarki. Ki tuna cewa mu ba mu baki labarin mu ba, kamar yadda kika ba mu naki sakamakon cewar babu isasshen lokaci na yin hakan ni dai kawai abin da na sani shine sautari sai ka tara radu da ka sannan kake fita daga cikin wata masifar akwai abin da ya baro mu daga ƙasar mu kuma buƙatar mu ba za ta biya ba face mun dangana da bakin tekun bar sufiya inda ake yin wannan yaƙi kuma ki rungume kaddara har izuwa sa'ad da za mu je can ɗin ko ba komai dai gwara ki mutu a can sansanin yaƙin da dai ki mutu a hannun wannan azzalumin aljani kurji wannan batu sai sharbilat ta jinjina kai ta yi shiru ba ta kara cewa komai ba a can gidan sarautar sarki dujalu kuwa tun daga ranar da kuyan galazimat. ta tafi neman hanyar da gimbiya hursiya za ta sami damar komawa sansanin yaƙi a cikin kwanaki kaɗan ba ta dawo ba har kwanaki biyun da aka ɗibar mata suka cika a daren kwana na biyun ne hankalin gimbiya hursiya ya dugunzu ainihin ta kasa zaune ko tsaye nan take idanunta suka ciko da kwalla suka fara zubar da hawaye domin ta saddaka da cewa har abada ba za ta sake ganin ɗan uwanta sarki Dujalu ba. Babu abin da yake ƙara fusata ta face a duk sa'ad da ta leƙa wajen turakarta ta cikin taga sai ta hango aljani barzaru yana shawagi a saman turakar yana kewaita don tabbatar da tsaro. Wato dai ta san cewa gadin ta yake yi babu yadda za a yi wani ya iya zuwa ya fitar da ita ba tare da ya gani ba. Gimbiya Ursiya na cikin wannan hali ne ta jiyo alamar takun sau an nufo kofar turakar tata kawai sai ta zuba idanu a kan ƙofar shigowar abin da ta sani shine ko ma wane ne tahu in dai bai kasance ɗaya daga cikin koyanginta ba ko bayanta aljani barzalu ba zai bar shi shigo ba ashe ba wani bane ya turfafo turakar ba face kuyanga lazimat rike da wani jamfuri mai kamshin gaske bisa faranti yayin da rage bai fi saura taku biyar ba tsakanin kuyanga lazimat da kofar turakar gimbiya sai ga aljani barzalu ya faɗo jub a gabanta ko gezo bata yi ba ta dube shi a fusata ta ce me haka zaka sha gabana alhalin ka san ni na san ka ko kuwa ni ba kuwa ce a gidan nan aljani barzaru ya daka mata tsawa wacce ta sa hanjin cikinta ya kada hannunta ya kama karkarwa har farantin da ke hannunta ya faɗi ƙasa ta yi sauri ta ɗauke shi barzalu ya dubi wannan fure da ke kan farantin da kyau sannan ya dubi kwayar idanun lazimat ko zai ga alamun rashin gaskiya a tare da ita sannan ya ce ke tsohuwar makira ni fa ban yadda da ke ba ina kyautata zaton cewa akwai wani ƙullan boye da kuke shiryawa ke da gimbiya shin ba kusan cewa ina lura da dukkanin motsinku ba yau kwana biyu kenan rabon rabonki da ki zo turakar gimbiya alhalin kullum kuna tare ba ku taɓa rabuwa ba sai sa'ad da sarki ya tafi da gimbiya bakin tekun sufiya lallai akwai alamar cewa ta tura ki ne ki yi mata wani aiki na sirri yanzu kin dawo daga kammala aikin ne don haka ban yadda da wannan furen da kika kawo mata ba ba ni shi nan na ƙone shi har aljani barzalu ya yunkura zai ɗauke furen sai ya jiyo muryar gimbiya hursiya tana mai daka masa tsawa bashiri ya janya nonsa nan take hursiya ta dako kofar turakar ta fito waje cikin tsananin fusata ta dubi aljani barzalu ta ce au saboda samun dama shine zaka wuce gona da iri cikin aikin ka na gadina shin ka manta ne cewar tun ina yarinya karama babu abin da nake so sama da jamfure ka sani cewa labari ne ya zo mini cewar an sami sabon samfari na jamfuri a can birnin zanda shine na aikata ta je ta siyo mini shi kuma ka san cewa dole ne mutum ya shafe kwana biyu kafin ya je birnin zandal ya dawo ka dubi wannan fure da kyau ka gani za ka ga cewa ya sha bamban da irin sauran jajayen furen da ake kawo mini ko da jin haka sai aljini barzalu ya kura wannan fure idanu nan take kuwa ya ga lallai fure ne na daban domin bai kasance jazalla ba akwai ratsin ruwan dorawa a jikinsa ko daga nan haka sai ya zube ƙasa a gaban gimbiya ya kama tuba ko kalansa gimbiya ba ta yi ba ta kama hannun kuyanga lazimat ta jata ke zuwa cikin turakar suka rufe kofar suka kulle asalin ne aljani barzaru ya miƙe tsaye ya buɗe fuka-fukansa ya yi sama yana mai ci gaba da shawagi yana kewaye saman turakar ta gimbiya don tabbatar da tsaro abinda bai sani ba shine an kulle kofa da ɓarawo kuma ba wani bane barawan face wannan jamfuri, wanda kuyanga lazimat ta shiga da shi cikin turakar gimbiya lokacin da gimbiya ursiya ta ja kuyanga lazimat zuwa cikin turakarta sai suka shige har can cikin ɗakin barcinta suna shiga sai lazimat ta rufe kofar ɗakin gami da tagogi sannan ta fiddo wani turaren wuta na tsafi daga cikin aljihu rigarta take turaren wutar ya kunna kansa hayakinsa ya cika ɗakin gaba ɗaya tamkar hazo ne ya shigo ɗakin farwara kan ke da wuya sai wannan jamfuri da ke kan farantin wanda lazimat ta zo da shi ya rikide ya zama wani ɗan wadan aljini mai kwalilan kai wanda tsawonsa bai wuce kamo biyu ba tun da gimbiya ursiya ta zo duniya ba ta taɓa ganin mitsitsin wada kamarsa ba sai ka ce ya tsana yana da kwalakwalan idanu kamar na mujiya hancinsa kuwa wawa keke ne kamar azura kwai a ciki yana da ɗan siririn baki tamkar ƙwallon dabino ba zai iya shigewa ba Ƙafafuwansa kuwa ‘yan dugul-dugul ne kamar na agwagi. Kai, an ce gani ya kurji. Masu sauraro idan kuna so ku wannan aljini, ku duba bangon littafin nan. Yana nan a bayan gimbiya wursiya ne a bayanta za ku ga da wani ƙaho biyu a kansa sannan kuma yana da gemu ga kuma wani tulu a gabansa. To shi ne wannan aljini da nake ta siffatawa ko da bayanar wannan aljini sai gimbiya ursiya ta ja da baya cikin sauri tana mai fadawa kan gadonta kamar za ta kwala ihu cikin tsananin razana ta dubi ku galazimat lazima ta ce saboda me zaki je ki nemo mini wannan aljanin mai ban tsoro haka ko da ji wannan tambaya sai ku galazimat lazima ta yi murmushi sannan ta ce ya shugabata ai wannan aljini ba mai cutarwa ba ne. kawai dai halittarsa ce haka nan take dan wadan ya daka tsalle daga kan farantin da yake ya dure kasa dab da gadon gimbiya ya sujada a gare ta ce Suna na Boka Diyan Ibini Zailur. Ina zaune a can nahiyar da ke kudancin takuni. Sako ya riske ni cewar kina neman wanda zai kai ki can sansanin yaƙi na tekun bar sufiya. Shi yasa na taso da kaina na zo domin na biya miki wannan bukata amma bisa sharaɗi guda. Ko da jin wannan jawabi sai Gimbe Siya ta tashi zaune tana mai gyara zama sannan ta dubi Boka Radiyan cikin murmushi ta ce ina sauraron ka ya kai wannan babban boka. Radiyan ya gyara murya sannan ya ce halin yanzu na yi bincike na gano cewa a duk faɗin duniya babu wani aljanin da zai iya zuwa bakin kogin sufiya a cikin 'yan kwanaki kaɗan kafin a gama gagarumin yakin da ake fafatawa a can face aljani ɗaya wanda ake kira da suna aljani raugatul agwanu wanda ke zaune a can dajin darul hushushul maut daji ne wanda sama da shekaru bakwai baya mutane aljanu dabbobi da tsuntsaye da kwari suka daina shiga ko wanzuwa a cikinsa amma a halin yanzu wani takardar boka da ke nan garin mai suna sadusa ya karya kofin da ke dajin ya shiga har ya sadu da aljini rogatul agwanu kuma sun sami fahimtar juna rogatul agwanu zai dauke shi a gobe su tafi zuwa bakin kogin na bahar sufiya zan iya kai cikin dajin darul hushushul maut a yau din nan a cikin abin da bai wuce sa'a biyar ba kuma za mu shiga dajin a sirrance ba tare da mun bari su aljani rogatul agwanu sun gan mu ko sun ji motsin mu ba ni da ke za mu shiga cikin kunnen aljani ragotul agwanu ne mu yi zaman mu a ciki a lokacin da yake bacci ba zai taba sanin da zaman mu ba a cikin kunnen nasa muddin za mu jure masa susar kunne domin a duniya babu abin da yake sa ya manta da komai face susar kunne haka za a tafi da mu zuwa bakin tekun sufiya ba a sani ba sharaɗin da ke tsakanina da ke shine ba zan yarda na kai ki inda aljani rawogatul agwano yake ba face kin yi alkawarin cewar in dan uwanki sarki Dijalu ya sami nasarar cin yaki kuma ya ɗauko takobin sai jara zaki sa ya mai ni ɗaya daga cikin manyan fadawansa na hannun dama lokacin da da Haram ya zo nan a jawabinsa sai hankalin biyar rusiya ya dugunzuma ta shiru tana tunani da nazarin al'amarin ta rasa abin da za ta ci daga can sai ta ɗago kai ta dubi boka da ta ce ya kai wannan boka kai sani cewa ina da waɗansu ɗan tambayoyi a gare ka kafin na aminta da kai da farko dai ina son ka gaya mini dalilin da ya sa boka dusa. ya je yada kai da aljani rogotul agwanu domin ya je sansanin yaƙi tambaya ta biyu ita ce ta yaya kake tunanin za ka iya fitar da ni daga cikin gidan sarautar nan har ka kai ni dajin darul hushushul maut alhalin aljani barzalu na shawagi a saman turakata yana gadi na tambaya ta uku wacce ita ce ta ƙarshe ya za a yi mu yi wa aljani rogotul agwanu susa a kunnensa ba tare da ya gane cewa akwai baƙin halittu a cikin kunnen nasa ba Sada Bukar Diyan ya ji wannan tambaya sai ya bushe da dariya a lokaci guda kuma ya haɗa rai ya ce ya ke wannan ya sarki ki sani cewa hakika aiki sai mai shi. Dangane ta tambayar ki ta farko amsar ta ita ce fadawan ɗan uwanki suna son su gaje karagal sa idan har ya zamana cewa bai sami nasarar cin yaƙi ba a bakin tekun barsufiya domin su je su ga halin da ake ciki a sansanin yaƙin ne boka sadusa ya nemi haɗin kan aljanin rogatul agwanu tunda shi kaɗai ne zai iya zuwa can ɗin dangane da tambayar ki ta biyu ko ita ce yadda na shigo gidan nan ba tare da aljani barzalu ya gani ba haka ke ma za ki fita sai tambayar ki ta uku wacce ita ce ta ƙarshe amsar ta ita ce a duk jikin aljani rogatul agwano babu inda ya fi girma da nauyi sama da kunnuwansa guda biyu don haka idan muka shiga cikinsu tamkar a ɗauki 'yar ƙaramar tsakuwa ne a jefa a cikin rijiya gaba dubu ba zai ji sa'ad da za mu shiga ba kuma da zarar mun fara yi masa wannan susa zai sami cikakkiyar nutsuwar da zai yi a zabibin gudu a sararin samaniya har mu isa bakin kogin bar sufiya cikin sa'o'i kaɗan yanzu dai idan kin shirya za mu tafi cikin murna gimbiyar sai ta ce aini ba ni da wani shiri sai naka kafin da gama rufe bakinta tuni boka da den ya yi nuni da hannunsa na hagu gare ta lokaci guda shi da ita suka rikide suka zama wannan jamfuri guda ɗaya kawai sai ku yanga lazimat ta sunkuya ta ɗauki wannan fure ta ɗora shi a kan farantin ta fita daga cikin turakar gimbiya riƙe da farantin tana fitowa sai ta ga aljani barzalu tsulum a gabanta fuskarsa a murtuke babu alamar annuri nan take ya daka mata tsawa ta firgita ainun har ta saki fitsari a tsaye bata sani ba hannunta ya kama karkarwa farantin da ke hannunta ya rinka jujjuyawa kamar za ta sake shi ya faɗi. Aljani Barzalu ya dubi wannan jamfuri da ke hannunta sannan ya dube ta cikin alamun rashin yadda ce. Ina ma'anar fitowa da wannan jamfuri yanzu alhalin ɗazun nan kika shiga da shi. Kuyanga Lazimat ta buɗi baki muryarta na rawa ta ce ai gimbiya ce ta ce ba ta son wannan kalar sai dai na mai da shi na canjo da wani iri wanda aka saba kawo mata na canjo da wani iri wanda aka saba kawo mata Barzalu ya ce, To me yasa kuke gudanar da wannan al'amari yanzu a cikin wannan dare maimakon ku zartar da shi da safe? Lazima ta ce, Ai kasan cewa yanzu duk abin da Gimbiya take so shi take yi tunda sarki baya nan. Duk umarnin da ta bayar shi ake bi a gidan nan. kurjaka haka sai aljani Barzalu ya gyaɗa kai ya ce, Tabbas kin yi gaskiya, amma da ni yanzu ba zan amince da ke ba, face mun koma tare da ke cikin turakar Gimbiya na ganta da idanuna. Ku da ji wannan batu sai hankalin ku yanga mata iya dogon zama ainihin fiye da koyaushe. Alamomin tsoro da rashin gaskiya suka bayyana ƙurru a kan fuskarta. Ku daga naka sai aljini barzalu ya tunku da ƙiyarta suka koma cikin turakar gimbiya suka wuce kai tsaye zuwa cikin ɗakin barcinta. da suka tura kofar sai suka yi arba da gimbiya hursiya kwance a kan gadonta tana ta share bacci. Al'amarin da ya matukar ɗaurewa aljani barzalu kai kenan ya cika da tsananin mamaki Ita kuwa koyon zimat sai ta sami nutsuwa, ta kama murmushi. Nan take suka juyo da baya kafin su fice daga cikin ɗakin. Tuna gimbiya wursiya wacce ke kwance a kan gado, tana barci, ta rikide, ta zama hayaki. hayakin ya shige cikin wannan jamfuri da ke hannun Lazimat ba tare da aljini Barzalu ya lura ba. Wannan shine abin da ya faru a birnin Sarki Dijalu bayan gimbiya wursiya ta sami hanyar da za ta sake komawa can sansanin yaƙi domin ta sake saduwa da ɗan uwanta Sarki Dujalu. A can sansanin yaƙi kuwa ba a sake fitowa filin daga ba sai bayan cikar kwanaki uku. Da sassafe kowane ɓangare suka fito aka yi sahu-sahu ana fuskantar juna aka bai wa tekun barsufiya baya. Wannan karon sai gashi su ma gaba ɗayan dakarun aljinu ma sun sako ƙasa bisa turba sun fuskanci junansu. rundunar sarki maras na kallon gabas su kuma rundunar sarki dujalu sun ba wa yamma baya kowa sai mu zurai yake gurnani da hucin dakarun aljanu kadai ya isa ya firgita mutum ya tsure da gudawa bare kuma idan ya ga tsananin yawansu da kwarjinansu a bangaren bil'adama kuwa dakarun kowane bangare sun yi sabuwar gagarumar shigar yaƙi fiye da wadda suka yi a karon farko da karo na biyu a yaƙin kuma kowace runduna ta fito ne a fusace da nufin a yi ta ta yau waɗanda ke da sa'a su sami nasara ba tare da shakkar komai ba jarumi imnal ya fuskanci sarki jalu Shi ko sarki Maras sai ya fuskanci wani babban jarumin mayaƙi na sarki Dijalu wanda ya fi kowa ƙoƙari a wancan karo na biyu da aka fafata. Sarki Dijalu ya dubi jarumin Imnal a wulankance cikin raini sannan ya dubi sarki Maras ya bushe da mahaukaciyar dariya ce. Yau zan kashe ɗa a gaban ubansa sannan na yi wa uba mugun kisan gilla irin wanda ba a taɓa yi wa wani mahaluki ba. Kafin sarki Dijalu ya gama rufe bakinsa tuni jarumin Imnal ya tara numfashinsa cikin ɗaga murya da tsawa ya ce kai tsohon azalumi ƙaryarka ta sha ƙarya na rantse da ƙaunar da nake wa mahaifina marigayi yau sai na kashe ka da hannuna kamar yadda ka kashe mahaifina domin na rushe mugun nufinka na son ka mallaki kayan yakin mazanjiya domin ka ci gaba da mulkin zalunci a doron ƙasa. Kurji jaka sai sarki Dujalu ya sake tuntsirewa da dariyar mugunta a karo na biyu sannan ya ce, "Ai kenan inda babu ƙasa a nan ake gardamar kokawa kuma ga fili ga mai doki sai aka kasa tseren magani Yau fa ba gudu, babu ja da baya. Ba za a busa ƙahon tsayar yaƙi ba har sai dole ɓangare guda ɗaya ya samu nasarar murƙushe ɗaya ɓangaren. A yau babu batun mutum da mutum ko aljan da aljan babu batun tsafi ko tsafi duk abin da mutum yake takama da shi to yi amfani da shi tun da yau ne karo na ƙarshe. Da ci wannan jawabi sai sarki Maras ya yi murmushin murna ya ce abin nema ya samu tun da matar falke ta haifi jaki tunda ka zaɓi hakan ni ma na amince mu je zuwa maaukaci ya hukura. Nan da ke wani shirgegen aljini mai siffar batoyi daga ɓangaren dakarun sarki dujalu ya daga wani narkeken ƙaho ya busa ƙarar bushin ƙahon ta cika dajin gaba ɗaya da amsa kuwa har ruwan teku ya kama tambal-tambal kamar zai yi ambaliya ya cinye duk abin da ke wajen ko da mayaka suka ji sautin wannan ƙaho sai aka zabura aka ruga da gudu daga kowane ɓangare. Ohoho, ƙarar sawaye mutane da aljanu ya cika kunnuwa saboda dudubniya kuma ya haddasa ƙaramar girgizar ƙasa. Ihu maza ce kuwa da ƙarajin aljanu ya haifar da ruɗewar duk wata halitta da ke dajin gaba ɗaya, har da wacce take cikin ƙarƙashin tekun barsufiya. Lokacin da rundunonin biyu suka gwamutse kuwa sai aka rugunsume da azababben yaƙi na gaban tashin hankali domin nan take kasuwar ɗiban rayuka ta kama ci sai dai kaga aljani ya daga kafa ya tatsala labil adam hamsin a lokaci guda ko sarki Dujalu da sarki Maras suka ga an fara asarar rayukan bil'adama daga kowane bangare sai su ya fara amfani da karfin sihirinsa na kona aljanun abokan gaba wayo nan fa gaba ɗayan aljanun da ke sansanin so ka rena jarumtakar su gami da karfin su domin duk ya tashi a banza sai dai kaga aljani ya kama da wuta yana ihu yana gudu domin ya fada cikin tekun Barsifiya, amma kafin ya kai bakin tekun, tuni ya ƙone ƙurmus. Hata kasusuwan jikinsa sai su ruɓurɓushe sun zama toka. Babu abin da zai bai wa mutum tausayi, face yanayin mutuwar da suke yi, domin da farko dai sai sun fara kumbura sun yi suntum yayin da wutar ta fara cin jikinsu sannan sai kaga idanuwansu sun bullutsu sun faɗo ƙasa daga nan kuma sai ciki ya fashe kayan cikinsu ya zubo da sun fara ƙoƙarin guduwa kuwa sai ka ga sassan jikinsu na guntulewa yana faɗuwa ƙasa aka har sai sun narke gaba ɗaya sun zama toka sai da aka shafe sa'a bakwai ana wannan bakin gumurzu su ma mutane suna nasu yakin kuma kowane bangare suna asarar rayuka duk inda jarumi imnal ya kutsa a cikin rundunar sarki Dujalu ta Bil Adama sai dai ka ga mazaji na zubewa ƙasa tamkar ana sassabe a guna saboda Imnal ya fito wannan yaƙi ne a fusace da takwabi biyu yake amfani don haka nan da nan jikinsa gaba ɗaya ya rine da jini ko da sa'a bakwai ta cika sai ya zama cewa gaba ɗayan dakarun aljinu sun ƙare babu ko guda ɗaya a wajen don haka sai aka daina jin ƙarajinsu hakan ce ta sa kowane ɓangare suka janye aka ja da baya aka yi curko-curko ana hake da kallon juna. A sanar ne kowane bangare ya gano irin mummunar barnar da aka yi masa. Su dakarun na bil adama na kowane bangare an kashe kimanin kaso saba'in daga cikin ɗari. Tarin gawarwakin da ke zube a kaskuwa wasu kan wasu har suna tsira a sama har ya ninka na wancan karon. Kwada sarki Dujalu ya dubi gaba ɗayan gawarwakin da ke kwance a kas kuma ya dubi ragowar dakarun bil adama da suka rage a tsaye sai ya fahimci cewa ragas aka yi a wannan yaƙi sai ransa ya ɓaci zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone kawai sai ta karkare ya kwarara uban ihu sannan ya wangame bakinsa wata irin gagarumar guguwa ta rinka fitowa daga cikin bakinsa ta durfafo inda abokan gaba suke za ta hallaka su gaba ɗaya kuda sarki maras ya ga wannan guguwa ta durfafo rundunarsa sai shi ma ya wangame bakinsa irin wannan guguwa ta rinka fita da gudu ta je ta tare guguwar dujalu aikuwa suna haɗuwa sai suka haifar da tsawa ta tsatsin wuta gami da walƙiya da kuma girgizar ƙasa tsawon 'yan daƙiƙu ana cikin wannan masifa gami da tashin hankali amma an rasa wanda zai iya cutar da wani al'amarin da ya fusata sarki maras da sarki dujalu kenan suka ci gaba da jarraba sirrukan tsafinsu har sai da su ya yi amfani da sihiri guda ɗari da tara da casa'in da tara a lokacin ne duk su biyan suka jikata ainihin kuma suka jike sharkaf da gumi suka zube a ƙasa cikin matukar galabaice suna numfashi sama-sama kamar ransu zai fita a wannan lokaci jama'ar kowannensu sun yi cirko-cirko suna kallon abin al'ajabi bayan sarki dijalu da sarki maras sun dawo cikin hayyacinsu sai suka miƙe tsaye a tare kuma kamar haɗin baki suka tako kafafunsu suka durfafo juna cikin alamun tsoro imnal ya yunkura zai kai wa sarki maras ɗauki don gudun kada dujalu ya cutar da shi sai kawai ya ji an ruko shi ta baya yana waigawa sai ya ga ashe gimbiya mu laifa ce kawai sai ta dube shi ta ce kwantar da hankalinka ya kai masoyina sarki dujalu ba zai iya cutar da mahaifina ba saboda su ya zo ɗaya kuma ka sani cewa babu yaudara ko ha'inci a wannan yaƙi bisa alkawarin da aka ɗauka da farko sai gaskiya da gaskiya kaga kenan ko yar kashi za su gwada kafin ya cutar da shi za mu iya kai masa ɗauki a sake rugun tsumewa da yakin gaba ɗaya kuma ni ina ganin ma cewa tun da yanzu sarki Dujalu ya sami nakasa hannu ɗaya gare shi sarki zai iya galaba a kansa Imnal ya yi girgiza kai ya ce ba haka ne, duk yadda kike zaton sarki Dujalu ya wuce nan wannan rashin hannu ɗayan da ya yi ba zai rage masa komai ba face ma ya ƙara masa tsananin karfin zuciya da taurin rai domin ya ga ya ɗauki fansa ni yanzu kawai abin da nake tsoro shine rashin sanin mutane hudun da aka ce su ne kaɗai za su rayu a wannan yaƙi ni kaina ba na sa kaina a cikin waɗanda za su tsira da haka sai laifa ta girgiza kai ta ce idan har kai imani da cewa akwai wani addini wanda ya fi dukkanin addinin mu gaskiya to bai kamata yanzu ka rinka amfani da abin da tsafinmu ko tsafin sarki Dijalu ya faɗi ba. Kai sani cewa tun da ka bani labarin ma'abota addinin musulunci sai tunanina ya sauya akan komai kuma na ji cewar na gamsu da addinin don haka kai ma yanzu ina son ka sauya tunaninka daga kan komai ya koma zuwa ga yarda da wannan sabon addini na musulunci. Sada jarumin Imnal ya ji wannan batu sai a je zuciya sannan ya ce, Hakika kin gaskiya ya masoyata tabbas yanzu bani da tabbacin abin da zai faru a ƙarshen wannan yaƙi yanzu dai bari mu zuba ido mu ga abin da zai faru a tsakanin manyan giwayen biyu gama fada hakan ke da wuya sai sarki maras da sarki dujalu suka haɗu ya zama na cewa tazarar da ke tsakanin su ba ta wuce taku uku ba sarki dujalu ya dubi maras ya kyalkyale da dariya aikuwa sai shi ma sarki maras ya bushe da dariyar suka zama kamar waɗanda suka sami taɓin hankali lokaci guda kuma suka tsuke bakunansu kowa ya murtake fuska sannan dujalu ya dube shi ce hakika na yi maka jinjina ya kai abokin gaba domin haka ake son namijin kwarai ya zama mai taurin rai da rashin karya zuciya gashi dai fiye da rabin dakarunmu na yaƙi sun shuɗe amma baka sare ba kuma gashi na kashe babban amininka abokinka kuma masoyinka na kwarai wanda ya kasance dirkar bininka amma baka razana ba to fa ka sani cewa yanzu ne za a rufe babin wannan yaƙi tunda ni da kai duk mun yi amfani da ƙarfin sayarmu har guda 999 saura guda ɗaiɗai ya rage mana kuma ka sani idan muka yi amfani da cikon na dubin mu bai sami nasara ba Shi shine arabada mu ya daina tasiri sada sarki maras ya ji wannan batu sai ya bushe da dariya al'amarin da ya matukar baiwa sarki dujalu mamaki kenan maharas ya dubi dujalu a fusace ce aini ban ga amfanin sihirin tsafi ba a wajenmu yanzu tun daga shi yanzu mu bai cinye wannan yaƙi ba saboda haka in ka shirya ga cikon sihirin tsafin nan na dubu a gare ka kamar sarki Dijalu ya buɗi baki ya ce wani abu tuni sarki Maras ya yi nuni da hannunsa ya zuwa kan Dijalu nan take wata irin farar wuta ta fito ta tafi zuwa kansa za ta kone shi bisa dole ba don a san ransa ba yana kuka da ihu gami da takaici sarki Dijalu ya tare wannan farar wuta da nasa tafin hannun sai gashi shi ma tasa farar wutar ta taho da gudu ta tari ta sarki maras wutar biyu na haɗuwa sai suka yi bindiga tamkar dutsen wuta ne ya fashe har sai da dajin gaba daya ya yi girgiza sarki tijalu da sarki maras kuwa sai gani aka yi sun salale kasa sumamu a guje kowane bangare suka ji suka ɗauko sarkinsu sai da aka yayyafa su sarki maras ruwa sannan suka farfado ko da kowannensu ya buɗe idanu sai suka miƙe tsaye zumbur a fusace nan take konansu ya zara takobinsa ya ɗaga ta sama cikin haɗin baki konansu ya kwarara uban ihu yana mai ba da umarnin a afkawa abokan gaba nan take kuwa kowace runduna ta zara makamanta aka ruga da azabibben gudu cikin mugun nufi ana ihu da kururuwa ana haɗuwa a tsakiya sai aka gwamutse kuma aka rugunsume da masifaffen yaƙi karar karafa ta cika dodon kunne aka shiga gididdiba sassan jiki jini ya rinka fallatsi da fantsama a sama yana yi wa mutane da ƙasa ado. Iwu mazaje ya yawaita bisa sa kuwa sai sarki Dujalu da jarumi Imnal suka yi karo da juna. Sarki Maras da babban sadaukin nan na dakarun Dujaluma suka yi karo. Nan fa aka kacame da azabibben yaƙi. Ya zama na cewa jaruman hudu suna kai wa junansu sara da suka cikin tsananin zafin nama, juriya da bajinta. to hakika masu karin magana sun yi gaskiya da suka ce tashin hankali ba a sa masa rana kuma wanda bai san yaƙi ba shi ne yake cewa Allah ya kawo shi domin masifarsa ta wuce tunanin mai tunani in ba yaƙi ba menene yake kawo fatara da talauci farar ɗaya yaƙi ne yake haddasa yunwa da ƙishirwa kuma shi shine yake haddasa cututtuka marasa adadi yaƙi ne yake ƙone albarkatun ƙasa kuma ya gurɓatar da ruwan sha kai masu sauraro wannan rana ita kanta masifa sai da ta san cewa ta jangwalo masifa domin sai da maza suka raina kansu domin sun san cewa suna karo da maza 'yan uwansu ana fara wannan gumurzu tsakanin sarki dujalu da jarumi imnal duk su biyan suka gane cewa shayi ruwa ne ba abinci mai nauyi ba domin karfi ya zo ɗaya duk da cewa kuwa sarki dujalu da hannu ɗaya yake yakin amma sai gashi ya zame wa imnal alaƙaƙai shi dai sarki Dujalu yana amfani da ƙwarewarsa game da sanin makama kuma da tsohon ƙashi. Shuko Imnal yana amfani ne da tsananin juriyarsa da nacinsa in ba don haka ba ma da tunan sarki Dujalu ya gama da shi. shi dai ƙarfin damtsansu ya zo ɗaya gami da zafin namansu domin kowannensu yana iya kara harin kowa kuma kowa yana mai da martani to amma dai kowannensu hankalinsa a tashe ke domin sun san cewa idan aka jima ana wannan gumurzu a haka komai zai iya faruwa irin wannan matsalar da sarki Dujalu da Imnal suka fuskanta ce ta sami sarki Maras da sadauki Himalu na bangaren sarki Dujalu don haka tsanani ya kai tsanani tura ta kai tura kowa ya kuntata mafita kawai ake nema ta kowane hali wannan shine abin da ya faru a bakin tekun Barsufiya a lokacin da yakin karshe ya kace mai tsakanin rundunar sarki Dujalu da rundunar sarki Maras duk saboda kayan yakin mazan jiya wanda suke ƙarƙashin kogin barsufiya kuma babu wanda ya san a inda kayan yakin suke face waɗansu mugayen azzaluman aljanu masu tsananin ƙarfin damtse mazauna ƙarƙashin tekun waɗanda su ne masu gadinsu adadin aljanu ya ninka adadin dakarun da suka yaƙi a bakin tekun barsufiya sau arba'in don haka sun zuba ido su ga wanda zai iya shigowa cikin ƙarƙashin tekun har ya halaka su gaba ɗayansu ya iya